assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a biyar ga watan ramadan ijar manzan allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da goma ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin a ka'idu shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman ɗan sa'ad ɗan ali a shafari allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi malin ya ɗauko mana gaba mai matukan mahimmanci ita wannan gaba gaba ne da malin yake fallasa muguwar aƙidan 'yan shi'a da take nuni a kan rashin yardansu ga alkur'ani mai girma duk inda ɗan shi'a yake bai imani da alkur'ani ba in kaga ya karanta ma alkur'ani ko ya karyan tafsirin alkur'ani ko yana cika maka bakin aiki da alkur'ani so yake ya yaudare ka ya cuce ka ya batar da kai amma malamansu duka ba su imani da alkur'ani ba akwai ƙaryen da suke ina son in rika maimaita ta ne sai ta shiga ƙwaƙwalwanku kun haddace ne yan shi'a akwai muguntan da suke da ita shine sai su ce ai su wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa ko Allah maɗaukin sarki ma ya san su sun yadda da alkur'ani ai waɗannan maganganun da kuke ji ana cewa wai shine kare ko rage alkur'ani ai ba ƙur'ani ake nufi ba wai ai tafsiri ne malaman tafsiri ne suke kawowa sai makiya sai suka caccanza sai suka komo sai suke cewa wai ai wai ba sai da alkur'ani ba wai an rage ni an ƙara ƙarya kuke yi yanzu kun dai ji a baya an kawo muku ko da ma'u malaman shi'a wanda sun mutu sama da shekara dubu ko to za ku zo ku ji wanda ya rasu kun gano wannan da kyau ku ‘yan kwanakin nan ne ya rasu bai daɗe da rasuwa a duniyan nan ba don bai shekara 200 ko 150 ya zauna ya rubuta littafi na shi'a wanda yake tabbatar da aƙidin manyansu da kuma aƙidinsu na yau kuma shi ɗin yana ƙarƙashin shi'a ne al'imamiyya al'isna ashariya alja'afariya wannan shi'an ta su khomeini wannan shi'an ta su zagzaki wannan shi'an na tare maburote hanya ita muke magana kun gano wannan nake ko ita wannan shi'ar dai da 'yan kaduna suka ce ba sa cikin kuke yi kuna ciki shi'an da 'yan kano suka ce ba sa ciki karya kuke yi da ku ciki shi an 'yan bauchi da ke cewa su suna goyon bayan gwamnati ba sa cikin wannan tawaye ƙarya kuke yi kuma sai an maku cakulu kundi. mun gane kuma gwamnati ke ji tsoron allah cewa da kuke kuna fada da shi'a ku fito ku fada da shi'a da gaske in ba haka ba billahi da zai fadan ku ga boko haram ƙarya ne sau da bala'in shi'a ya ninka bala'in boko haram sau goma ku ba malaman addini ba ne, ku gwamnati ku ji malaman addini yake gaya muku gaskiya duk inda aka ga shi'a billahi lazi sai boko haram sun zo domin shi'a ne ke shimfiɗa da sharan fage na share makawarij wajen zuwa domin haka ce boko haram a ƙasan nan wa ya fara da awon boko haram zazzaki ne shi ya fara hana ya'yan mutane karatun boko sannan a je a binciki kasa ɗin da malam albani ya yi na karan bana da ƙarshen alewa ya faɗi muhammad yusuf wakilin waye a da? kawai kun mai da mutane wawaye sannan duk inda majami'an tsaro suke bincike su rasa inda makaman yaran nan suke a rika binciken markas-markas na 'yan shi'a kuma me yasa sanda a yi masa harin bom a hanyar kano lokacin tattaki suka kama ɗayan da bai mutu ba kuma suka hana hukuma waye sanar da ku dama suke tafa da abinsu aka samu kuskure wani ya gogi mai abin abin ya tashi kun gani suka ce sun kama wani kuma magana shuru ba wani magana a mu ba mai da waɗannan abubuwan ba in za a bincike a bincike na gaskiya sannan waɗannan sarakunan da ke ƙoƙarin bibiya cewa ai a bar shi za su zauna da shi za su yi mai bayani ɗan shi an ne kike zama da shi kike mai bayani bayan shi shugaban ƙasa ne a wata ƙasa bayan yana ansarin ne daga gwamnatin iran ba daga gwamnatin najeriya ba gwamnatin da take hana wani gwamnati shiga unguwan da gwamnati take sai amma biza ƙasan da aka hana duk wani jami'in tsaro shiga wanda bai isa ba ko da zai aiki gwamna zai zo da jami'an tsaron shi da kowa da kowa nashi a ce bai isa ya shiga ba kowa ya san haka shi yasa alherin Allah ya kai ga dakarun sunna na gelle su wai an je za a yaudare su da tsaba wai an ɗauka wa 'yan gelle su wai 'yan tantabaru ne su ko 'yan tsaki ne su sai aka je aka watsa masa tsaba tsaffin zabi ne sai suka yi sama kawai suka dinga saran buhuna watsewa duk wani ɗan gelle su Allah ka mai tukwicin aljanna haka muke so duk inda 'yan shiya suka kawo masara ko gero ko shinkafa ko haƙura ba ku ci saboda abinsu ba a so ba wani yaudara ka zagi abubakar ka zagi umar ka zagi aisha ka zagi hafsa ka zagi mu'awiya ka zagi yazidu mu ka bamu masara mutsi na nuni aka gaya maka mutanen da annabi yake yaban mutanen da annabi yake yaban aikinsu kafin su zo ba nan muka karanta annabi ya ji ya kwanta a ɗakin ummu haram hiram ya yi mafarki ya ga aikin mu'awiya ya miƙe yana dariya ta ce ka roƙa man Allah in zama daga cikinsu ba annabi ya mata addu'a kuma a zamanin mu'awiya aka je yaƙi wannan mata ta rasu lokacin ba ma annabi a duniya sama da shekara arba'in abin ya faru sannan lokacin khalifancin yazid wajen shekara sittin bayan rasu manzan Allah annabi ya ƙare mafarki ya ce ya ga wata rundunar ma ta ce ya rasu lalla ka roƙa min Allah in zama daga cikinsu annabi ya ce kina cikin na farkon ne annabi ya miƙe yana dariya ya ce al'umma na ne na gansu yadda kasan sarakuna sun hau jiragen ruwan yaƙi sun je sun yaƙi kafirai kuma an yi nasara annabi yana dariya yana murmushi ya yana jin daɗi zuciyar shi ta yi haske yazidi ne kwamandan yaƙin da aka jaka wannan aikin sai wani tsinanne la'anannan ɗan shi'a sai ringa ƙunduma ma yazidi zagi sai ya zo maka da tiyan shinkafa ungo kai kuma da yake kare ne sai ka karba shinkafan banza shinkafan wofi ba gara ka je ka zauna ka yini baka ci ba ba gara ka je ka tsanko tafasa ka dafa a gidanka ba ba gara ka zauna ƴaƴanka suna kuka suna hahaura kafa ba su ci ba wannan kazamin ne zai dauki abun yaudara ya baka me ha ya ka da shi yana zagan mu annabi sahabbai yana cin mutuncin matan annabi yanzu ranar ƙiyama idan ka haɗu da annabi mala'iku suka ce to gashi nan ke an san kyauta a hannun masu zagin matanka Aisha ni zan ga yadda za ka yi wallahi kana tare da su aisha ta ce duk wanda yake tare da mai zagina shi ma mai zagina ne sadiku sadikuka aduwaka eh mana sadiku sadikuka aduwaka ya san mai nake yi abokin abokinka maƙiyinka eh don me kake abota da wanda ke kin aisha to kaga abokin abokinka maƙiyinka kenan yanzu duk wanda yake abota aisha na son ka kana son ta kai kuma kana son maƙiyinta to kai ma maƙiyinta ne aduwu aduwi aduwi kai hankali shi sa shafi ya ce idan sadaka sadiquka aduwaka faqad ishtaraka fi adawatika duk sanda mutum yake abota da makiyinka sun haɗa gwiwa ne wajen kiyayenka ƙarya yake yi duk daɗin bakin da zai gaya maka munafikin Allah ne za gwamnati ki fito fili ki yaƙi waɗannan mutane in ba da dama kuna son ku mai da jininmu ku sa shi a cikin daban alan kada kawas ba Allah ya kiyaye wa minhum daga cikin malaman shi'a da ke musu alkur'ani akwai ɗabarisi sahibin lihiti jihaj shi wannan ma ko maganin shi ba za a faɗi ba domin littafin ake son ka je ka nemo ka zauna da karanta wannan littafin da ke cikin littafin nan sai Allah ka sha ƙasa mala ya ce <clears throat> wayun dar ɗaliban ilimi ku je ku duba littafin alihiti jihaj jiz'in farko shafi na 153 zuwa na 156 mala ya ce jama'ahu <clears throat> sallallahu alaihi wa jam'uhu alaihi salam lil qur'an wai hada alqur'ani waje ɗaya da sayyidina ali yayi wa arduhu alal qaum kuma ya ɗauko wannan qur'ani ci to baga shi wata magana ne ana magana ne sanda aka zo hada alqur'ani wai ali ne kadai ya hada shi da ya hada sai ya dauko alkur'anin sai ya zo masahabai da shi sai suka ce sai dai ba su a duba sai ce a sai dai kawai dauka aiki da aka yi abin da aka yi sai gudu da littafin ya je boye a gida amma kaga yan shi annan kida humaini cewa suka yi mulki na alini ne sa Abubakar suka kwace kuma in ma ya tabbata kwacen ne <clears throat> ba ya kwacen ba inda wancan ƙur'anin ya je ya ɓoye ba za su iya kwatowa ba wanda ya ƙwace mulki a hannunka zai ya ƙwace diyari a hannunka ko ba zai iya ba ina ya san ƙariya suke yi ba wanda ya ƙwace mulki na bai naɗa kowa bayan shi ba sai dai ishara yi kuma suka tabbatar da isharar saboda suna da kan gado an gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya samu dace mala ya ce wali ahmad bin ali a tabrisi min shiyukhihim fil qarni sadis mala ya ce shi wannan ahmad dan ali at-tabrisi yana daga cikin hamshakan malaman shi'a na karni na shida to shi ya rubuta wannan littafin ka karanta usul kafi juz'i na biyu shafi na 634 hashiyatu rakam a ta'aliki na lamba na uku da fasul khitab a juz'i shafi na 31 a muƙaddimatu thalisa shi wannan tsinannen littafi kamar muƙaddima ta yi mashi fa ka zo ka ji muƙaddima ta ɗaya muqaddima ta biyu muƙaddima ta uku Ɗan abin da ya rage bayan wannan muƙaddiman bai wuce fasali ɗaya ko biyu ba kafircin da ke cikin littafin nan ko fir'auna bi irin shi ba na gaya muku fir'auna da shi ɗan, da daka yanusa da lamarudu da ƙaruna. da abu lahabi da abu hali in ka da kafircinsu da kai kafircin wannan littafi na fasul khitab fi isbat tahrifi kitabi rabbil arbab ba la'anannan littafi ne kai tsaye jama'a banda batanci babin da ke cikin shi ko batancin wa ake ma annabi wa ake ma Allah me yake lalata hadisan annabi me yake rushewa alkur'ani su wa ke zargi sabon manzon Allah wannan me rage ma addini kuma wai wannan ne zai je zai ɗauko wani abin masarufi sau da ya mai da kai mayin wace ɗan kuma kana nan baka ci abinci ba taimaka a ba mu abinci mutu a'a abinci ba ruwanka da wani abincin ɗan shi'a ba ruwanka da wani kyautan ɗan shi'a ɗan shi'a laikiyai wannan magana da nake gaya muku sai an kai lokacin da za ku gano gaskiyanta in ba ku yi aiki da ita ba a sannan kun makara ba abinda da malamanmu ba su rubuta kan illin shi'a ba gani 'yan shi'a in kungayen da suke ragargazan halus sunna suna kashe su a duniya za ku sha mamaki tun da haka suke kashe malaman sunna suke da halus sunna bar kuma samu dama ai dai kun ga abin da suka fara a gaba ra'ayi Allah duk wani unguwa da ke garin da sai sun mata haka wallahi malam duk unguwanninmu a rubuce suke mu da ku duk a rubuce muke suna nan suna kallon matayenku ana raba gadonsu wallahi malam abokina yana tudun wada ya ce yana tsaye ta wundan ɗakin shi wasu 'yan shi a mata guda uku suka zo wucewa sai suna nuna gidan suna cewa wannan gidan ɗan salafiya ne lokacin waƙi'an da za a daren ma 'yan salafiya 'yan salafiya nawa za ka yanka ya ce guda uku ta mare shi ya ce guda ɗaya ta ce yawa jarumi na mahadi wallahi a gaban shi aka yi ba wani ba ne ta mare shi ya ce guda uku zai yanka ya ce guda ɗari sai ta jinjina mai ta ce na gode jarumi na mahadi ana yawo da ƙananan yaransu ne ana nuna gidajenmu gida kaza ga gida kaza ga gida kaza tun da na riga an yi makin kayi ha kana na cikin rajista yi gara ma kan miƙe kiyayyanta bayyana da gaske kuma addinin za ka yi kai addinin da gaske in kuma kana nan kana yaudara ci gaba da yaudara akwai da ranar ƙin dillanci mun riga mun fito kuma ba gudu ba ja da baya za mu yaƙi shi'a da ilimi za mu yaƙi shi'a da zuciyarmu ita gwamnati inda gaske take yi ta sa makami ta kawar da su Allah ya taimake mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum